assalamu alaikum um, ya kowa da kowa ya miki gaba daya da fatan mun tashi lafiya duka so akwai wata 'yan magana da nake so in yi dama amma okay someone said i should pin the topic okay i'm sorry let me pin it first education in northern Nigeria. Okay, in northern Nigeria. Okay, I think I've done that. Okay, so um, akwai wata 'yan magana da nake so mu yi tare because um, I think abu ne da ya shafe mu gaba ɗaya saboda baya da za a ce kowa yana da mace a family ɗinsa. ko kuma ce a family in kowa ma akwai mace so um, akan maganin sex education ne mutane da yawa gaskiya ba su san abin da ya kunsa da sex education ba abin da mutane suke ɗauka shine ana koyawa mutane kawai harkar saduwa kamar inda sunan ya faɗa sex education amma kuma sex education um, yana kunshe da abubuwa da yawa ta yadda mutum zai gane shi kan shi wane ne ya kuma kunsha when it comes to puberty that is balaga and also when it comes to um, relationship when it comes to even being an individual to know who you are as a person to know who you are as a person dalilin da ya sa na yi wannan magana shine a ra'ayina ban ce ba zan yi magana akan ra'ayoyinku ba ni akan ra'ayina nake wannan magana to a gaskiya abubuwan da suke faruwa a society mu lokacin da ya kamata mu tashi tsaye mu duba abin nan akwai abubuwan da are very very important da ya kamata mu sani bari ba ku misali har yanzu a wannan era din akwai iyaye matan da ba sa zama da 'ya'yansu mata su koya musu akan menstruation jinin haila sai a ce kunya this is just a simple example that i'm going to give sai a ce ai kunya to tambaya a nan shine za mu bari 'ya'yanmu su cutu akan kunya bai ba da ma'ana kwata-kwata ba na biyu kuma society ɗinmu i understand akwai culture babu babu kasar da babu culture amma ya kamata mu zauna mu tambayi kanmu akwai abubuwan changes that is why it's a, it's a, we live in a society whereby komai changing yake gradually komai canjawa yake the more we move the thing abu yana canjawa for example da babu waya kwata-kwata da babu waya to ko lokacin da waya ta fito manyan mutane ne kadai suke rike waya to amma yanzu har ya kai da yaro ɗan shekara uku hudu ma yana da ipad din shi yana da tablet din shi wasu har suna da wayansu kuma kan mu manta da cewa as long as yaro yana da waya akwai internet access yaran yanzu suna da wayo whatsoever suka je suka yi typing a waya that is what they will see so let me come back to the topic of sex education i just give an example with menstruation ya kamata a ce duk inda yarinya ko yaro ba ina magana ne akan mata ba kaɗai no har mazan ma ya kamata a ce in kika fuskanci kaninki because ina so mu change in ya fara daga wajenmu iyayenmu da grandparents mu fine lokacin su it worked for them but yanzu kuma abu ne we have to find what works for us in such a way that duniya ci gaba take we live in a digital world that in baki koya wa ɗanki ko kuma yake abubuwan da ya kamata ta sani ba ƙawarta za ta je ta koya mata a makaranta because suna spending time sosai a makaranta compared to yadda suke zama a gida a wajenki yarinya ta tashi karfe bakwai da rabi an kai ta school maybe she closes at 12 a nursery school za ta dawo ta tafi islamiyya by 2 she will not come back till, till 6 um, da daddare da yamma sorry so that means suna spending time a waje compared to yadda suke zama a wajen mu yanzu kina da 'ya'ya shekara takwas yanzu da za ku ga mata suna fara al'ada a shekara goma sha hudu sha biyar wasu an ce har sha shida to amma a yanzu sai ku ga yarinya ta fara al'ada shekara bakwai shekara takwas so a lokacin ne ya kamata ki zaunar da yaki teach her changes in da za ta fuskanta a jikinta starting from menstruation starting from za ta ga nonanta yana, yana girma starting from um, things like because this heading da cewa idan namiji ya taɓa ki you get pregnant yaran yanzu wannan baya musu working out it doesn't work for them it might work in our own time amma yaran yanzu it doesn't work for them in such a way that they are very smart akwai waya how can a lady get pregnant it will come up how can a lady do this it will come up amma ma ita in bata duba ba za ta je makaranta classmate za ta nuna mata a'a ana kaza ana kaza so wa'annan abubuwan ina so don allah mu hausa mu daina pretending kamar ba mu san abin da yake faruwa ba muna share problem under the carpet in, in, in a way da za a ce ai culture no no idan culture din yana bringing harm to us we need to look for a way out. We need to look for other options to protect our young girls and to protect our young boys also. you have to teach your child about peer pressure peer pressure is real it is very very real lokacin da ya kamata ki zauna ba wai ki dinga cewa an namiji ya taba ki ba za ki ciki ok kin ce mata idan namiji ya taba ta za ta yi ciki ki ce mata idan ya taba ki a wani waje a jikinki ba particularly za ki ciki kawai kin ce mata idan namiji ya taba ta za ta yi ciki so you assume kawai taba na akai haka mama ta ce za ku ga ana lalata mana 'ya'ya why because they don't even know what the thing is they don't know so za a kira su a cire a kwabe musu wando be it namiji ko mace i'm talking about maza da mata a nan ba kawai mata ba a ce mu ai abin da za a musu za su yi shiru because at the end of the day ba su ma san menene ba so all i'm saying is kakku kakku um, ce ai ba za ku koyi 'ya'yan wasu abubuwa ba it's such a sad thing that in our society, high rate of um, fertility is increasing. High rate of teenage pregnancies High rate of septic abortion because kowa ya sani da cewa abortion is illegal. But then, as a medical personnel, duk macen da ta maka asibiti with an incomplete abortion cewa an yi ultrasound an ga ciki ya fara zubewa as long as bai gama ba you as a medical doctor that is where you come in but as a medical doctor it is illegal for you to do an abortion in a hospital setting in a hospital setting actually except with some medical risk that comes with that pregnancy risk pregnancy da suke zuwa da matsaloli so 'ya'yan nan za su je su abu a ba su su sha wani abu su zo asibiti so high rate of abortion is increasing in I'm so sorry my network a call came and I'm so sorry about that so as I was saying so abubuwan nan things are happening in our society our teenage girls our secondary school um, it could it could be someone's daughter it could be your junior ones it could be it could be anybody irin abubuwan nan zai iya faruwa da teenagers are using contraceptive pills teenagers are putting on implant that is implant not contraceptive a lot of our teenage girls are coming down with sexually transmitted infections all in the name of kunya a nan kunya ya cece mu jama'a tsakani fa da Allah da annabi kamar yadda na ce muku wannan ra'ayina ne ba na so a zo a ce oke ga abin da Dr. Na'ima ta faɗa no wannan wannan abin ra'ayina ne two days ago I took my teenage brother out shekaran shi goma sha uku na zaunar da shi because na san akwai kunya tsakanin iyaye but ni ba kunya because kunyan na zai iya leading inch to a lot of things da bai sani ba I sat him down. I taught him about shaving. I taught him about in, in case of wet dreams because maza having one a da suka balaga. You have to teach him, okay, in kai irin mafarki kaza, come and meet me. I'm your sister at the same time, I'm your mother and at the same time, I'm your guardian also. So kaka ji kunya faɗa this is how you shave, this is how you use deodorant, this is how you wash your boxes, this is the kind of boxes you should be wearing, I told him duk macen da ta ce maka ka cire wando tana so ta ga abu a gabanka ko kuma kai ka je kai wa wata nace wallahi ka ji tsoron Allah I told him nace mai it is not good there is time for everything I told him about peer pressure nace in case kana da classmates masu nuna maka abu a waya nace come and meet me zo ka faɗa min na ce ba dukan zan yi ba zagin zan ba abin da zan musu amma ka zo ka faɗa min because why I am your sister, so automatically I am your mother because you're my junior brother. I taught him all that. Muka je ya ci abinci a restaurant. He felt so free with me. He even started telling me a ah, akwai wasu a class su ma da suke shan shisha a gidansu. Da suke shan um, shisha a gidansu. Na ce to kaga irin wannan ai bai kamata ba. Ka tashi kaga a gida wani yana sha namiji a gida. Ka taɓa ganin iyaye suna shan shisha a gidanmu ya ce a ah, na ce to kaga irin wannan abokanai da bai kamata kai hulɗa da su ba. And I did the best I could. I made sure I didn't leave any point untouched. He felt so comfortable with me. Muka ci abinci na ce mai in case in yana so ya siya wani abu ya faɗa min zan bashi duk abin da yake so. He should tell me zan mai in har abu ne da zan iya. So we need to bring our junior ones close to us. We need to protect them. We, we need to protect them because in iyayenmu saboda kunya ba za su iya abubuwan na ba our, our generation I think – we can change it because why a lot of things are happening so and after that i called malamin islamiyya shi nace to da Allah ina so zan zo in magana da kai special yace mun to the plan is will go and meet him in ce yanzu da na san ko ya musu wa'annan wankan tsaki da sauransu but i want you to sit with him talk to him as a brother and also as a father advise him on some certain things because maybe ba feeling free to talk to me ba about maybe what's matsalolin shi nace Allah I want you to give him that opportunity to be able to discuss everything with you and that was what I did and this is the least thing we can do for our siblings we need to be there for them because wallahi ko we we try to pretend that things are not happening in our society but things are things are happening and even when it comes to irin yara da ake batawa it starts from close relatives it starts from uncle it starts from auntie duk abubuwan nan daga nan suke farawa so abin da nake so mutane su gane shine in kina da yarinya a lokacin ta kai because ko a musulunci in suka kai shekara bakwai bai kamata suna cuɗanya da junansu ba I don't, I mean, I will look for someone to discuss about this from the Islamic point of view So say, also. So, all these things, ya kamata kina da call her. Sometimes you don't have to be strict with your siblings. Iyayenmu, are very strict, but you, as you need to be very open with them because try and put yourself in their situation so that kugana gane abin da Masali yanzu ina da in kira ta ina wasa da ita mm, na san kina da boyfriend ba ni labari aikin san lokaci na yi ma kaza kaza kaza sometimes sai ka bigi cikinsu sai ka bigi cikinsu tukunna za su buɗe maka su gaya maka abin da yake su it is very very important so when it comes to uncle idan wannan ya kira ki ce ki zo ki zauna akan cinye shi ki ji you have to tell her the reason you can ba za ki ce kawai kai ki duk wanda no no no tell her the reason is very important tell her what teenage pregnancy is show her pictures akwai documentaries all over youtube documentaries about teenage pregnancies documentaries about vvf vesicovaginal fistula yoyon fitsari da yake damun idan yarinya ta haihu da teenage pregnancy Show them videos of complications of abortion that is happening. Show them, let them see it. Let them see it as zahiri. Don't tell your sibling, idan namiji ya taɓa ki zaki, ya taɓa ki zaki ciki. Yaran yanzu, wayansu ya wuce nan. Wayansu ya ya wuce wannan stage ɗin. Mu maybe lokacin mu it worked for us. But a yanzu rayuwar da ake ciki trust me it doesn't work anymore so lokaci ne that because abin da yasa nake faɗa muku wannan ko bazan zan muku boye wani abin da yake damuna ba a zuciya but sometimes hypocrisy mu munafincinmu muna munafintan kanmu da kanmu ban cire kaina a ciki ba muna munafintan kanmu da kanmu we know abin da yake faruwa a society mu but what do we do we turn a blind eye and pretend there is nothing happening because abin nan bai zo gidanku ba ko kuma abin nan bai shafi kanwarki ba ki manta ko kuma kada ka manta ɗanka da ɗan wani as long as ɗanka ba 24/7 yake kusa da kai ba ba za ka taɓa sanin abin da ɗanka yake ciki ba you send your children to school do you know what is happening in schools do you even know abokanan abokanan eki abokanan ɗanki wa yake hulɗa da shi a makaranta it is sad very very sad the reason why i'm telling you it is sad people are scared people are scared to come and give you awareness on the abubuwan da ya shafe ku people suna tsoron zage-zagen da za a fito a musu akan in sun zo sun gaya muku gaskiya people are scared especially mata idan na fito ina wayarwa da mata kai maza ba za su aure ni ba people are scared especially mata mata suna da tsoro su fito su wayarwa da mata 'yan uwansu kai in all in the name of generational barrier that generational barrier ne yake kai mu inda Allah bai kai mu ba muna tsindima kanmu because ko a musulunci abinda nake faɗan nan ba inda aka ce haramun ne babu inda aka ce haramun ne for i want to ina son in gaya muku the depth of this problem if ni yanzu if dr na'ima ko kuma doctor came before my name if a matsayina na mace bahaushiya and also a medical doctor if as a medical doctor na fito ina koya muku wasu abubuwa amma abin da zai goyo baya shine yar iska ce karuwa ce wace ce wace ce what does that tell you about our society i want you to be realistic what does that say about our society what does that say about our society that says a whole lot about us that says a whole lot about us that even mutanen da suka karanci kiwon lafiyan ba su isa su fito su ce vagina ba su isa su fito su ce breast ba su isa su fito su ce kaza ba so wanda ba ta yi karatun ba do you think she will ever come out and talk about this thing she will never she will never do that So the issue it's starting from you and I. The change that you want to see starts from you and I. We are always complaining that ana lalata 'ya'yanmu, ana lalata 'ya'yanmu, ana ta su. But have you ever kun taɓa zama ku tunani that okay amma menene matsalolinmu menene matsalolinmu na kasa menene underlying causes ɗinmu abin da sometimes yake bani mamaki in na fito ina maganganu sometimes sai a ce especially akan kayan mata a ce ke dr na'ima ki aure tukunna ki gani kin yi aure ki aure tukunna just because ban da aure don't forget i'm a medical doctor ba abin da ban sani ba a hospital we, we you teach people okay this is how sex should be you teach a couple ga yanda za su sadu ga foreplay ga komai da komai I'm a medical doctor it has nothing to do with my private life it has something to do with abin da yake cikin kwakwalwanki ko kuma abin da yake cikin kwakwalwanka is your knowledge and I always tell people ku ba abin da na faɗa shawarar da na bayar amma kar ku halin Dr. Na'ima kamar inda ake cewa ka ji abin da malam ya faɗa amma kar ka bi halin malam a lot of doctors a lot of malamai they preach outside of what they are doing but at the end of the day sun muku preaching din abin da ya kamata so just take it so in ana cewa ina maganan kayan mata i always emphasize on it because kayan mata ya yi causing social problems kayan mata has caused a lot of social problems in our society i know mutane ce wani irin social problem ina zuwa aweka, ina zuwa makarantun gwamnati and i was once told a secondary schools yara ƙanana suna sai da kayan mata our teenage girls our teenage daughters our teenage sisters are selling kayan mata in schools secondary schools i didn't say university secondary schools so tell me is it all in the name of neman kuɗi iyaye ne suke ba wa 'ya'yansu siyar ko kuma 'ya'yan ne suke siyarwa tsakaninsu what is really happening here we are not communicating on the basis of sex education so tell us what is the way out will you come and tell me that kayan mata has done more harm than good when it's even affecting our teenage girls is it that son kudin mu har ya kai haka da muke involving kannanmu ƴaƴanmu everybody a ciki a ce ana sai da kayan mata a secondary schools what does that say about us what does that say about you and i what does that say about you and i yara ƙanana ana ba su kayan mata su dinga sha tun wasu suna shekaru ƙananan shekaru muna ba 'ya'yanmu a ce su sha don ya shiga jikinsu do you know what that means kun san abin da yake nufi su ma fa 'ya'yan nan jini ne a cikin vein ɗinsu jini ne ba ruwa ba jini ne ba ruwa ba so what does that tell you kuna muna ba wa 'ya'yanmu abubuwan da zai enhance ɗinsu kuma sai mu zauna daga gefe mu ce ai mu muna addu'a Allah ya shirya mana 'ya'ya mewa mu ne da kan muke ɗaukan hannunmu muke lalata su mu muke causing problems in nan and that secondary school da na je da ba dan a ce na je da ƙawata ba kuma na ji da kunne na da kunne na aka faɗa min wallahi da ba zan yadda ba kuma i had to ask these girls da gaske ne wallahi suka yi kurasin yes haka ne akwai waɗanda suke siyarwa so what does that tell you about us Will you come and tell me kayan mata has done more harm than good? So sometimes idan mutane suka ji ina maganan kayan mata, kayan mata think kayan mata is way outside of the medical abubuwan da zai iya janyowa har ya shiga cikin jama'a yana affecting mu socially a rayuwarmu. kuna cewa kayan aure yana kayan mata yana gyara aure fine it's very good yana gyara kici abu mai kyau da sauransu it's good but when you say kayan mata yana gyara aure to some certain limit I always say this inda a ce yanda hausawa suke shan kayan mata a northern Nigeria let's be realistic inda ake sake-saken aure za a dinga sakan mana mata kannanmu wasu yayyanmu wasu iyayenmu za a dinga sake-saken mata haka saboda mata haɗaɗɗai ne ba sa involving kansu in this thing but yet rate of divorce is increasing in our society yet rate of teenage divorces irin ƙananan yara shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas ana ƴaƴanmu ne don't think um, baki haifa ba kin san me nan gaba kin san me zai janyo nan gaba so These are the problem. No matter how much we run away from sex education in Nigeria or in the northern Nigeria, sex education is very, very important. Sex education is very important. Kuma sex education is ba za a zo ana ce miki yarin yaki za a koya mata yanda za ta sadu ba wallahi ba wanda zai koya mata wannan is not even among the definition of sex education how to have sexual intercourse it is not even that. sex education ya fi karfin inda mutane suke tunani I, I think our society we need to do better right now ba zan ce muku irin maganganun da ake ma social media baya damuna ba because as a human being dole wasu abubuwan za su dame ki dole zaki jin an gaya miki wata bakan magana but at the end of the day duk abin da ka tashi duk abin da ka tashi kana so kai breaking out of the norm you know in kana so kina so ki fara wani abu da ba a saba shi ba kwata-kwata it comes with a lot of sacrifice and it comes with a lot of things that you should expect you should put it at the back of your mind that you experience these challenges. But at the end of the day, K as a person, you already know your target. Okay, this is what you're targeting. So I know a lot of matter, a lot of matter bazasu iya abubuwan da nake ba kuma wallahi ba tilas ba dole ba dole sai kin fito social media kina so ki ki koya 'yan uwanki mata abu ba you can start ko da kanwarki ne da kaninki da antinki ko daga people kusa da ke ne you can make a change because mu daina complaining mu muna da namu mu kanmu munafukan kanmu ne dukkanmu nan ban cire kaina ba dukkanmu munafukan kanmu ne in one way or the other but there are some things that we should change as human beings there are some things that you should change the way you think. You should change your ideology, you know. Amfanin exposure I'm amfanin ilimi Kina, Whatever you want to do, kisa ilimi achikenshi, okay. Culture ya ce kaza, addini ya kaza, amma the most important? You go with your adini. you keep culture aside you, we, we tend to mix the two religion, their culture. You cannot mix these two. You should always stand out for your religion. Always stand out. A matsayina er musulma. A matsayina na 'yar musulma. A matsayina na musulmi. Me ya kamata a yi a kan abun nan a addinance me ya kamata what is the right thing to do a musulunci keep culture aside sometimes keep it so idan muka tsaya muka yi tunani i think it will be better for all of us it will be better so kawai abin da zan ce mu sa ido akan kannanmu mu sa ido akan 'ya'yanmu a lot of things are happening in our society but we tend to a a faɗa saboda kan ma i will tell you things are happening in our society but we tend to sweep it under the carpet all in the name of culture so i will repeat it again personal choice inani kuma personal opinion inani duk abin da kuka ji na faɗa a just my opinion ba opinion ɗin kowa ba and it's something that I think we we should sit down and a ce yau mutum ya samu 'yan mintuna ya zauna ya tunani akan abin nan because yau kana jin abu a nesa wata rana zai zo maka da abin da aka ce a nesa ne to sai dai wani ikon Allah but we should always prepare for this and um, we should always try and be realistic in this life let's be realistic kuma kamar yadda na ce mutane da yawa hadda ni ban cire kaina ba akwai a lot of munafinci when it comes to such things haka ai kar a faɗa kar a faɗa amma abu ne da suke faruwa and one thing I I I was I think someone called me this morning yake ce min Dr. Na'ima kiwai sai ki dinga magana akan vagina akan waye kaza kaza I told him something nace mai in medicine we have medical issues and we have social social medical issues that's what I will call it and duk abin da kuka ji na magana akai to wata ta turo mu? because na yarda duk abin da yake damun wata mace ta maka tambaya a kai to damins ba ita kadai yake damu ba damins har da wasu yake damu so we should try and change we should in dai magana gaskiya ne ko abin da ke gaya mutane in dai akan gaskiyan kike ko don't be weak be as strong as anything Be the change you want to see in someone. Be the change you want to see in your society. Be the change you want to see in this world at large. Don't be ordinary. I always tell people, I never plan to be an ordinary person, inshallah. You should be way beyond extraordinary. You should stand out in the midst of billions of people you should be the one to stand out because you started a change. You started a positive change. You started a positive race and you started a positive change that will diminish the negative the negative one. So don't care what people will say. Don't. The change starts from us. The change starts from us, me and you. And then change in your para. kan mu zauna mu ce mu muna jira a gwamnati kaza gwamnati no when 'Dukkanmu mun san fa muna da matsala Dukkanmu mun san muna da problem amma gwamnati na da nata but the change ya fara how about the social issues that we can tackle do you want government to come and tackle social issues for you government ba ta iya daukan ku ta zazzane ku ba sai dai ta zo ta gaya muku gaskiya is left for you to take it is left for you not to so be that change don't don't go about don't always be the complaining type of person you know because that abin da complaining okay, what can you do about it that should be the next um, question what can you do about it are you able to do something are you able to see something are you able to do something so kawai arewa arewa <laughs> arewa we need to do better arewa we need to do better as individuals we need i said we i didn't say you i said we When cire we need to do better in a lot of things we need to you know duniya ta kai that you have to you just have to be a change maker no matter what it is start from somewhere yeah that is it basically so and i think abin da nake so dama yau magana akai kenan i've always na so magana about it but i never had the opportunity to and uh, i decided to like talk yau bari in shigo sai in yi magana so i don't know let's go live with few people because it's very important when a topic need there they involve in koa the koa. so maybe some people might have um, something to, to, to chip in just but it should just be a let's just make it in a very short and brief so that so that people can um, people can what are they calling it people can also talk and say something about the time so let's go live okay dr kamal okay let's that's opinion mutani um, because that way it will will have an idea of what is eventually happening so someone said Allah ya biya ki da gidan aljanna Allah ya biya mu da gidan aljanna gaba ɗayan mu ya Allah so um Omar Gombe says together we can sure insha Allahu and um kin faɗi gaskiya sama da ƙasa thank you the problem with not girls, whenever you come up with something regarding sex education and code, the first thing that comes to their mind is that you're a bad person. Very true. I agree with you. I see that every day. And Umar Gombe says, um, government can't change your upbringing. Charity begins at home. Very true. True. And, um, okay. Hello, salaam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ne doctor ina gajiya. Lafiya kalau likita ya kokari kuma. Lafiya. So you have two minutes to chip in on this topic. Well, virtually you said uh, what I want to say. Uh, basically, I believe we need to go back to the drawing board. What do I mean by that? That is, parents actually need to be very close to their children, especially mothers uh, I believe uh, when, when you talk about discipline, mothers play an important role, or in mm. fact, the major role in that. So, especially in our Hausa Fulani era, we really need to inculcate the discipline of uh, sex education into our children right from primary school. We need to let them understand that because uh, hardly will a week pass or two and I don't record any case of uh, sexual abuse in the hospital. Yes. And these cases are rising by the day, you know. So I'm trying to like uh, a problem known is a problem half solved, I believe. Sure. So now this problem, what is the way forward? Parents really need to get involved. They really need to get close to their children, especially their female children. So basically, yeah. I believe uh, it's. I would really appreciate if you can make more of such programs, at least to create more awareness. Because uh, by creating more awareness, I believe we will be able to uh, um, air the problems, and parents gradually will be able to get a grasp of what exactly is happening in the context in the country or at home. Because a lot of parents are busy with their work and don't know the lives, what their children are doing. They don't know even what they are up to, don't know anything about their lives. They only come to social media to explain what is happening in their lives, you know. So please, I believe, um, please keep up the good work and continue this with uh, more advocacy, I believe uh, a lot of parents will uh, get to understand what is happening. Thank you for us. Thank you so much, Dr. You, Thank you. All right, bye. Mm -hmm. Bye, thank you. So um, that's a colleague. So um, let's go live. Okay, Omar Gombe is calling. So let's go live. Okay. Uh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Doctor, though you've said it all, lafiya. Okay. In Kamar yadda kika bukata, I want to add something. Okay, sure. Mm. is female and the future is now so hakki ne na iyaye bot iyaye musamman mata ya kamata ya zama wajibi musawa yara ido wallahi molestation da lalata yara da ake yi yayi yawa kuma duka wani abubuwan as you said abu ne da yake faruwa daga gida okay cousin ne uncle ne wane ne duka abubuwan nan it's happening within the family and ana cewa a ɓoye a ɓoye a ɓoye because muna sa wa kanmu wani ƙauyanci don ƙauyanci ne babu abin da baya cikin addinin musulunci sex education akwai shi we just refuse to muna wani kunya na ƙarya in kai magana sai a zage ka a ka ta DM a zage ka ko a zo ana cewa kai dan iska ne ko waye ko waye duk irin abin da ake gaya miki shi yasa mu we are with you 100% if there is anything more than 100% doctor I'm with you and idan ba mu idan ba mu samu people like you sun yi magana ba yaushe za a yi magana and who is going to do it and wannan matsalar matsala ce ta mu gaba ɗayan mu we have to change it and we have to change it now Allah ya saka miki da alkhairi and um, wallahi I, I am personally proud of you and I know Arewa and the world will always be proud of what Thank you're doing. You. Allah ya saka miki da alkhairi. Thank you so, so much. da Allah we need continuation of ya kamata ya kamata after every one two weeks ki sake yin live on sex education in particular saboda mun sa wa kanmu wata ƙarya akwai akwai sabon gari a Kano ina bada ina bada misali a Kano because ina Kano akwai sabon gari akwai 1001 places da ake iskanci ba a magana kuma ke yanzu kin zo kina faɗan gaskiya mutane suna zuwa DM suna zakin ki which faɗi gaskiya thank you very much thank you doctor Allah ya saka miki all right now say thank you so much now okay. all right bye bye So that was Omar Bombay. Thank you so much for your own contribution thank you so much. And um, we should go, I think, come in there, ce, I uh, would um, try um, mu dinga zuwa live muna magana irin wa'annan abubuwan. Okay. Oh my God, Mama Hawa. <laughs> thank you so much. Inshallah, Allah ba zan kula su ba. Okay, so Captain Sheriff is here. So I think we can just do two minutes to just chip in and um, then we can how are you? I'm all right. How are you doing? Fine. So you have two minutes to chip, and then we can talk later on phone. When have you started two minutes, Kema? Two two minutes? No, because I want people okay, that's... to contribute yes, sir. Speak Hausa. That... Hausa. Okay, okay. I think um, is um topic in na uh, na sex education. I think number one, more or less um. abu ne wanda yake damun ma arewa kuma ina ga cewa kullum ina gaya mutane cewa dole sai mun yi online abin da muka koya a baya zamani na tafiya ci gaba na zuwa dole sai mun yi sai da ci gaba abin da muke gani kullum shine kullum ina gaya mutane shine um, akwai wannan jahilcin a tattare da mu ko kuma in ce akwai wannan ɗabi'a a tattare da mu cewa hausa fulani hausa fulani kunya kunya kunya yes kunya na daga cikin imani amma ko a cikin fikiyu zaki ga cewa ko a islamiyya zaki ga cewa a fikiyu ana koyar da sex education ya za ka yi tsarki ya za ka yi bawali da sauransu so dole dole dole iyayenmu ba wai kuma mata ba ko kuma iyayenmu mata equal responsibility ne dole maza da mata sai sun tashi dole sai an sa ido kuma sannan dole um, um, iyaye maza su daina barwa iyaye mata a ce wai a'a mun san da a lot of akwai single parent wanda su uba ne da su ko kuma um, uwa ce da su so just because kai namiji ne doesn't mean wai ba za ka iya koya wa yarka ba ko kuma education is far and beyond kan kin gane so kamar kamar rainan kai ma namiji za ka iya rainan ɗa za ka iya goya ɗa mun ga professor da yake zuwa da ɗan shi Um, um, um, cikin aji kuma yana lecturing kin gane so saboda haka maza na da responsibility mata ma kuma na da responsibility kuma dole a fito a faɗi gaskiya mu daina mu daina kunya ba abun kunya ba ne ka fito ka koya yadda ake zarki yadda za ta sa pad kowanne irin abu shi kansa namiji inda zai wankan janaba akwai maza da yawa da ba su wankan janaba ba wai sai lalle mata ba akwai maza da yawa ba su wankan janaba ba ba san ma ya ake yin tsarki properly ba so saboda haka sex education is very important yeah i believe you have said it more than enough but kawai i just want to um, put it um, in a round figure cewa responsibility ne na maza da mata maza ma dole su ɗauki responsibility dan da ga wannan namijin har ya aure bai iya tsarki ba bai iya wankan janaba ba bai san me yake ba kin gane bai iya ma kula da kansa ba ma bai iya aski ba ma so duka wannan na daga cikin abubuwan da ya kamata a ce maza da mata duka sun iya kuma sun koya but all in all you know carry on the good work Allah zai baki sa'a and also uh, maganar negativity look no no tafiya ba taba zama tafiya ba idan ba a zage ki ba kuma manzo Allah ya ce abin da kike yi kaga babu a miki hasada ko kuma baki ga tangarda ba to definitely akwai abin da kike wrong so me and you have talked about that in the several past so don't mm. worry about that just carry on and keep moving the aim is aim din shine ko da mutum ɗaya ne change din shine ko da mutum ɗaya ne ya ƙaru da abin da kika faɗa kin riga kin samu ladanki a wajen ubangiji kuma ya ƙaru shi kansa zai sanar da wani to ba wai sai mutane miliyan sun ji ba ɗaya is more than enough so thank you very much doc and no, keep on your good work and enjoy the rest of the evening. bye bye. All right, thank you. Bye. So that was Captain. He's a pilot actually. Tukan Jirgin Sama. Okay, so let's go live with someone again. Okay, just two two minutes, please. And um, okay, I think I don't know what's wrong with the network. Okay. So please two two minutes so that um what's that dan uh, samu su chipping also. Hello, assalamu alaikum. Okay. I don't know what happened. Let's go with another person. Okay, Hajia Zainab Muhammad. Yeah. So let's go live and so um, I think a colleague of mine, he said I should also go live maybe at 9 p.m. Why? I think I can save this post. So I will be posting inshallah IGTV. I think it's very important. And yes, inshallah, like he said, it should be something we talk often about. So I think it's very important. I can add some things, some topics, and also some different series to my Girls Talk under it. And za mu magana akan changes when it comes to irin balaga, changes haka da mace ke experiencing, da experiencing. And I think it's very important. And um, I will try my possible best to, to do that, inshallah, would it be? Inshallah. So, um, Northern Women, okay, so let's go live with her. So, akwa Hello, alaikum. Ina ne na gajiya? Kaya aiki. Lafiya, so kina da minti biyu. Eh, um, yanzu na na joinin ɗinku amma na fuskanci akan abin da ake magana. Okay. Northern Nigeria. Mm. Suna da matsaloli na rashin koya wa 'ya'yansu mm. girmanta mm. akwai uwayen da suna da yawa waɗanda ba za min yaransu a a ta kai 13 years or 11 years inda da kin sanya ma 8 years suna iya period Mm. akwai iyayen da ba za su iya samun yaran su su koya musu waɗannan abubuwan ba sai dai su mm. ji iyaye da 'ya'ya babu wata kunya babu wata kunya mm. da a rayuwarki a ki na uwa ya kamata idan yaki ta zama kawo lokacin ta san abubuwa zaunar da ita kina koya mata one by one mm. inda za ta kai ya kamata ta koyi kaza mm. za ta kai ya kamata ta koyi kaza akwai inda za ta kai ya kamata ta koyi kaza idan kina mata haka ko menene na rayuwa ba za ta taɓa ɓoye miki ba ma ba za ta taɓa ɓoye mm-hmm. miki ba ya same ta ko yake shirin samunta kai tsaye za ta gaya miki a'a na kaza na ga changes a wuri kaza za ta zo ta gaya miki to mm-hmm. arewa Allah mu canza wannan tunanin a rinka zama ana yara abin da ya dace rayuwa sannan kuma ita Dr. Na'ima <laughs> mutane mu 'yan arewa akwai masu zaki No, ai wannan ma wannan ma ma matsala bane fa kwata kwata fa. I think abu ne normal abu ne that is where I just see it ba wani abu bane za a yi a gaji a dina shine. A dama za su yi su gaji su dena wasu kuma ba za su sai kuma za ki ta cin ci gaba ne ko ba haka ba abin da ya kamata ne take yi tabbas da abin da take yi ni ban ga wani abu da ya saba wa addini ba duk wanda ya je islamiyya ban ga abin da ya saba wa addini ba ba zan taba manta ba akwai malamin um, uh, uh, usulul fiqh din mu idan ya shigo da ta yi dariya to za a kira babanta a ce mata ya iska ce ta mm. ilimi ya akwai dama gaba ɗaya da oh sanin wasu abubuwa na rayuwar su eh ibn an dace wuta a nan da nake eh ni ma kin ga a duhu nake ni <laughs> kaina sai abin da sai ki zan zauna in yi tunani in ce kuma fa haka ne duk mm-hmm. ta Mm-hmm. I think network ink is a bit bad. But kwata okay, ɗaukewa. Eh network ɗinki gaskiya a hankali. They eh, gyaru ba Okay, eh yes, ya ɗan gyaru. maganan da um, yanzu wanda ya sauka Khalil ne kowa yake yin magana akan janaba. So akwai mazan da ma ba su santa ba. Hajjaju. Akwai mazan ma da ma ba su san menene ba ya kamata ki zo nan wurin ma. Akwai mazan da ba su santa ba kwata kwata. Ba na jin ki wallahi. Hello. network in is too bad network ya you go.